amfani da wannan dama ne ni ga gaisuwa da kuma fatan alheri zuwa ga abokanai na nake gaida yan uwa da abokan arziki da ke Najeriya musamman ma a cikin birnin Kano zan yi amfani da wannan sabon shiri domin aika gaisuwa ta zuwa ga iyali na wato Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da saduwa a wani sabon shirin na filin zaɓi sanka da muke watso muku kai tsaye daga nan birnin Beijing. katin farko a madadin ɗaukacin ma'aikatar sashen hausa mu muna son mu mika gaisuwa da fatan alheri ga ibrahim sadiq mai sai da takalmi a sabon wutse da ke abuja babban birnin tarayyar najeriya mun gode kwarai bisa ga gaisuwa da fatan alheri da a da yaushe kake aiko mana ta hannun wakilin mu murtala da ke najeriya allah ya bar zumunci sai kati na gaba da za karɓo shi daga wajen malam isa cikon komi alaramma komi a barwa Allah magume zariya ya kuma buƙaci a gaida masa da sani da salisu abdu baba fawa zaria yana kuma gaida ‘ya'yansa Hadizatul Kubra da Habiba da Muhammad Musbahu yana gaida matansa Ami da abokiyar zamanta Hasiya yana kuma gaida Alhaji Baffa na Alhaji Ahmadu mai gwangwani kasuwar Fanteka Kaduna yana gaida Abdu Baba Fawa Zaria yana kuma gaida mai kuɗi ɗan kwamisho Muriga gada biyu. Sannan ya ce a gaida masa da Muhammadu Mamman gidan rediyo Zaria da kuma Alhaji Yusuf mai hafizai magume Zaria da fatan dukkansu sun je kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Malam Isa cikon komai alaramma komi a barwa Allah magume Zaria. sai kati na gaba da na karɓo daga wajen mai mu na yau da kullum wato malama mai kuɗi matar shugaba muhammadu gande faya service sokoto jihar sokoto tarayyar najeriya ta kuma buƙaci da a gaida mata da matar shugaba sani adudu tawa a jamhuriyar nijar tana gaida aishatu matar haruna mai shayi a zare, tana gaida sa'adatu matar umaru asara gntc a kara ghana tana gaida ta bawa matar alhassan ɗanta ta nnpc depot jos da lami matar pro inusa alhassan 1004 victoria island lagos tana kuma gaida matar bala mai kifi layin zana jos da binta matar alhaji audu tela obalande lagos tana gaida hajiya kyauta da hajiya aishatu matan alhaji garba ƙauye fara kantin kwari a jihar kano nan ta ce a gaida mata da 'yar babansu matar Audu na yalwa mai abokan rani Sani Kano. Daga ƙarshe ta ce a gaida mata da matan garba lolo layin zana Jos da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan farko. अकेले हैं तो क्या गम है चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं बस एक जरा साथ हो तेरा तेरे तो हैं हम तब से सनम अकेले To madalla. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen shugaba Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari Kano ya kuma buƙaci da a gaida masa da farko mai ɗakinsa wato Fadima binta Alhaji Sani ɗan kaka mai fanta sannan a gaida masa da Alhaji Yusuf Tsiga tafi da unguwar Kanawa da likita Abba Rori fage kasuwar mata Kano da Alhaji Awal Rimi mai shadda da kuma shugaba Alhaji Ali Elbis na Alhaji Malam Trader. Yana gaida Malam Malam mai zanen hula gwalolo da shugaba ya uba gobiri ɗaci mai katako. da Ahmed Idris Rimin Tsiwa hakimin rigasa Kaduna yana gaida Alhaji Bala Kiyales Kibiya da kuma Usman ɗan jarida mai kaji ƙofar ruwa yana gaida Alhaji Mustapha Sabodit Mazajin Nijar da kuma ƙarshe ya ce a gaida masa da alhaji garba na alhaji isiya gaya gombe da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine shugaba alhaji sani ɗan kaka mai fanta bakin caji ofis kasuwar sabon gari kano sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen rilwanu fajaldu a jihar sokoto tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da Aliyu Abdullahi Dange da Comrade Bishir Dauda sabuwar unguwa Katsina da Sade Sa'idu Daura Katsina. Yana gaida Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari Sokoto da Kasimu Aliyu Sardaunan matasa a Sadda Sokoto. Sannan ya ce yana gaida Muhammad Ahmad Idris da ɗan Asabe mai fata ya wuri. Daga ƙarshe ya ce yana gaida ɗahiru arzika dange da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Rilwanu Fajaldo a jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin, sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da har yanzu nake jihar Sokoto na kuma karɓo shi daga wajen Hassan Muhammad Binanci unguwar magajin gari Sokoto ya kuma buƙaci da a gaida masa da Alhaji Sani Shaga kofar kaura Katsina da Muhammad Ahmad Idris Kabuga da Ali Adamu Jauro Kano da Usman Shitu Mahuta da Comrade Murtala ST Sokoto sai Husaini Muhammad Gwadaba Sokoto da Attahiru Hashim garin Yarima Taraba. Yana kuma gaida Lawal Ibrahim Shuni da Balarabe Yusuf Gajida Kano sai Haladu Muhammad Musa Bajoga. Daga ƙarshe ya ce yana gaida Aliyu Muktar Umar Kwalli da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine hassan muhammad binanci unguwar magajin gari da ke jihar sokoto tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin Akili ये नहीं सपना ये सब है अपना अब ये नहीं सपना ये सब है अपना ये जहां प्यार का छोटा सा तेरा तेरे तो madalla ku da jimirin sauraron gaisuwa da fatan alheri a filinmu na zaɓi sanka da muke watsa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke birnin Beje. Kati na gaba na karɓo shi ne daga wajen Malam Yusuf Muhammad ɗan Modibbo bakin kotun kan wuri a jihar Sokoto ya kuma buƙaci a gaida masa da comrade murtala sc sokoto da lukman malami mai hatsi bakin kotun kan wuri sokoto sai alhaji aminu yarima sokoto da sabo tango asarakawa sokoto da almustapha malam zubairu yar katanga sokoto daga ƙarshe ya ce a gaida masa da abdullahi musa kada tangaza a jihar sokoto tarayyar najeriya da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine malam yusuf muhammad dan modipo bakin kotun kan wuri a jihar sokoto tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen kabiru abubakar bulan yaƙi shi kuma ya buƙaci da a gaida masa da alhaji audu mai goro kampala malam madori da sani usman isa da aliyu tela bulan yaƙi da kuma musa dijango kano yana kuma gaida attahiru hashim da Bashiru mai yadi tambuwal sannan daga ƙarshe ya ce yana gaida ɗaukacin ma'aikatar sashen Hausa na CRI da fatan dukkan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine Kabiru Abubakar Bulan Yaƙi. sai kati na gaba da na je jihar Katsina garin Malumfashi na karɓo shi daga wajen Yahaya Abubakar Karfe. ya kuma buƙaci da a gaida masa da aminu alhaji bukari da kwaro jamhuriyar nijar yana kuma gaida hafizu balarabu gusau da mai nasara nasarawa funtuwa sai sanin shaga ƙofar ƙaura katsina yana gaida abubakar lawal abubakar daura da haƙilu zamani almajirawa malumfashi sai ɗan hajiya mai 'yan kunne abuja da kuma amina da ibrahim guga yana gaida nasiru musa kurin gafa yana kuma gaida lawal sani na kawu daura yana gaida mu da sirsani birnin kebbi sannan yana gaida usaini gota karasuwa daga ƙarshe ya ce yana gaida sanayatu yahaya da ke garin karfi da fatan su sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine yahaya abubakar karfi malumfashi jihar katsina tarayyar najeriya sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen alhaji yahaya salihu shugaban cri club akwanga a jihar Nasarawa tarayyar Najeriya shi kuma ya buƙaci da a gaida masa da Muhammad Idi Gargaji ga Ajika da Fari Gombe da Zaidu Bala Kofa Sabuwa Birnin Kebbi da Ado Yaro Gashiwa sai ɗan Jume Direba Caranci da Burada da Fortisco da kuma Ubayo mai yaran agogo lafiya. ya ce yana gaida matansa Lami da Mariya da Dije da Adama da dukkan ma'aikatan sashen Hausa na rediyon ƙasar Sin da kuma Aƙilu zamani almajirawa malumfashi da fatan dukkansu sun je kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine Alhaji Haya Salihu, shugaban CRI Club a Kwanga, jihar Nasarawa, tarayyar Najeriya. Kafin ku ji faifan da ke bisa injin sai na karanto gaisuwa da fatan alheri da na karɓo shi daga wajen habu injiniya lange-lange makaniki a sabon garin gashuwa jihar yobe tarayyar najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da matarsa madan ailo habu bakaniki yana kuma gaida alhaji gambo ringin mai yankan farce da matarsa madan zainabu abu yana gaida alhaji hamisu mai kayan miya yana gaida mustapha mai kayan miya shima da matarsa madan kande muddaha yana gaida malam malam mai zanen hula yana kuma gaida alhaji sani na mai dora mai kayan miya yana kuma gaida alhaji yusuf dan mai ram mataki da kuma ismaila na alhaji awwalu tabako da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine abu injiniya lange-lange makaniki sabon garin gashuwa jihar yobe tarayyar najeriya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Akele hai, to kya gham hai. madalla. Sannan ku da jimirin sauraron filin zaɓi sanka daga nan sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin har yanzu ina jihar Yobe tarayyar Najeriya na kuma karɓo gaisuwa da fatan alheri daga wajen mai sauraron mu na yau da kullum wato Ali Buge kiraje ya kuma buƙaci da a gaida masa da Malama Maimuna da Asama'u da Aisha da Bashir da Khalifa iyalan Malam Musa Girema Magashiwa. yana gaida malami wato yana gaida Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidan Ɗanbuwar Maiduguri yana gaida Hajiya Bebi Alhaji Baba Gaidan Ɗanbuwar Maiduguri da Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa da kuma Malama Fatima Lui da Malama ta Sallah da Kande da Jamila da Ibrahim Yaya da Murtala da Mamman Ada da Bilkisu ya ce kai ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa na CRI. Yana kuma gaida Malama Lami Ali da ke aiki a nta jos jihar plateau tarayyar najeriya yana kuma gaida nuruddin ibrahim adam cri listeners club kano yana gaida alhaji yahaya maina unguwar gwammaja kano da yayin di bayan gidan sarkin kano ado bayero da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya mai gaishe su shine ali buge kira jigashuwa sai kati na gaba da na karɓo daga wajen isa lawan girgir dan masanin girgir shi ma a jihar Yobe tarayyar Najeriya ya kuma buƙaci da a gaida masa da mai martaba sarkin bade gaciwa yana gaida kuma mai girma hakimin girgir shamaki maina garba da uban doman bade alhaji manu girgir da riman girgir muhammadu gagiyo da kuma shehu sarkin gabas goronyo da tukur harka tsohon garin rijau da bakura kafinta baban gida da fatan dukkansa sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya masu sauraro ga faifan da ke bisa injin. Hakiri die. yanzu haka katin da ke hannuna ya fito ne daga wajen Fatima matar Rulwani Fajaldu Dangeshuni jihar Sokoto tarayyar Najeriya ta kuma buƙaci da a gaida mata da Halima Kasimu sardaunan matasa a Sadda Sokoto da Rashida Kasimu Fajaldu da kuma Fatima Sade Sa'idu Daura Katsina tana gaida Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria da Nafisa Ahmad Sokoto birnin Shehu da Halima Jimrau murya Amurka da ke Washington da kuma Jummai Ali Maiduguri ita ma a muryar Amurka sashin Hausa da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su ita ce Fatima matar Rilwanu Fajaldu Dangishuni jihar Sokoto tarayyar Najeriya. Sai kati na gaba da na karɓo shi daga wajen mai sauraron mu yau da kullum shugaba Bello Abubakar Malam Gero shugaban masu sauraron CRI na jihar Sokoto baki ɗaya. ya kuma buƙaci a gaida masa da ɗaukacin masu sauraron CRI na jihar Kano baki ɗaya da kuma 'yan ƙungiyar CRI na Zaria da Kaduna baki ɗaya. Yana gaida 'ya'yan ƙungiyar CRI na jihohin Nasarawa da Abuja da Gombe. Haka ma yana gaida dukkanin masu sauraron CRI na jamhuriyar Nijar da Chadi da Kamaru da Senegal. Ya ce kuma ba zai manta da jihohin Sokoto da Kebbi da Zamfara ba. tare da fatan dukkansu sun ji kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. Mai gaishe su shine shugaba Bello Abubakar Malam Gero, shugaban masu sauraron sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin da ke jihar Sokoto, tarayyar Najeriya. Kati na gaba wanda da shi ne zan rufe shirin na yau na karɓo shi ne daga wajen Fatima Muhammad Kiraji Gashuwa ta kuma buƙaci da a gaida mata da Amira Usman Mai Wake Gashuwa da Kande da Humaira da Sa'adatu, iyalan Malam Mustapha mai kayan miya a kasuwar Gashuwa. Tana gaida Zainabu Abu da Aminu iyalan sakatare Alhaji Gambar Ringin Gashuwa. Tana gaida Maimuna da Amira da Hindu da Baba Bashir da Khalifa iyalan Malam Musa Girema Gashuwa. Sannan ta ce tana gaida Hajiya Fatima Alhaji Baba Gaidam Dambuwa Road Maiduguri. Da fatan dukkansu sun je kuma za su kasance cikin ƙoshin lafiya. mai gaishe su ita ce fatima muhammad kiraji kashuwa da wannan kuma muka kammala shirin namu na yau kamar kullum jamila ce ta sada ni da ku ni fatima inuwa Jibril na karanto muku kai tsaye daga nan birnin Bejin. allah ya ba mu alherinsa amin आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है नो रियली आई मीन इट और आज आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है ये है